يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ببعض ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جيم درسنا قليل أربعين دلاء آخر جلتا الأدب المفرد من جلال فروا لتاتنا الإمام البخاري من بيرا شعبي جرات قليل من شدة شهرته تقليدها ثمانين رسول تسكشفه muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara tare da malamai magabata ya sanya makomar mu da su ta zama aljanna za mu karanta hadisai guda biyu a yau insha Allah hadisi na 649 da kuma hadisin 650 waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani akan matsayin addu'ar mutum ga wanda ya zalunce shi addu'ar mutum kan wanda ya zalunce shi wannan ya sa al-imam bukhari da babi na 282 shine babu du'a'i ar-rajuli ala man zalama babin da ke bayani akan matsayin addu'ar mutum akan wanda ya zalunce shi حدثنا الحسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن ادريس سنن عبد الله بن ادريس الاكسي عن ليث ذكر حديث لدى ليث بن ابي سليم الاموي عن مخالف بن كفار الفدوسي والتابعين ذكر حديث لدى جابر بن عبد الله بن الانصاري الذي كان مشير مشير مخيف الانسان. وانا حديث لجابر yana cewa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yaqul manzon Allah ya kasance yana cewa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a a cikin addu'ar ta yana cewa Allahumma aslih li sam'i wa basari ya Allah ka gyara min jina da kuma ganina wato aslih li ka shirya min ka gyara min ka inganta min cina da kuma gani waje alfiman wari sai ne. minni kuma ya aka su sanya cina da gani na su zama masu gado gare ni ne alaman balanani kuma ka taimake ni akan wanda ya cuce ni wa arini minhu fa'ari kuma Allah ka nuna min sakayya a wajenka wa arini bu fa'ad kuma ka nuna min sakayya a wurinka ibn al aqir al-littafi an-nihayat fi dalil al-hadith yana jibri na biyar shafin dalil saba'in da biyu ya fassara abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da cewa ya Allah ka shirya min ji na da gani na kuma ka sanya su su zama masu gado gare ni me ake nufi da ji da gani su zama masu gado ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi shine a dukkan ima sahihai kalimai ila an amu wato abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi shine ya Allah ka tabbatar min da jina da ganina lafiyayyu har zuwa mutuwa wato kar ka raba ni da ji da gani har zuwa lokacin zama saboda manyan ni'imomi ne أو أراد بقاءهما وقوتهما إلا الكبر والملال القوة ibn al-asir yake fassara ta biyu kuma da malamai suke ma wannan kalma wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine Allah ya tabbatar da ji da gani suna da karfi duk da cewa shekarun tsufa sun zo wani hilalin kuwa karfin mutum ya gabani idan mutum ya tsufa ai halittarsa ita ce ta tsufa to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah shine ka sanya ji da gani su gaji wato sauran wato karfin da ka bani ko da ake jikina ya tuba ya gaza amma ji da gani allah ka tabbatar min da su annabi sallallahu alaihi wa sallam kashi na biyu na addu'ar sai ce wal sunni ala man zalamani ya allah ka taimake ni akan wanda ya cuce ni wa arini minhu fa'ari a wata riwaya ne ce khudh minhu bi fa'ari allah ka karbi ramuko wato gare ni a wurinsa wanda ya fice ni ya Allah wanda ya fice ni ka karba min ramuko ka karba min sakayya ta a wurinsa wato kai min sakayya idan aka ce are ne min fa'ari Allah ka nuna min sakayya wato a wurin wannan mutumin da ya fice ni asali sallah ta al ma'anar ta talabu dal shine neman ramuko annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga wanda ya cuce shi Allah ka bani nasara akan wanda ya cuce shi na biyu ka nuna min sakayya ta a wajen sa wato kenan ba ma sai an tafi lafiya wannan ya zo cikin bayanin ibn al-imam al-munawi cikin fayyul qadir da bin nabi shafi gari da mutum da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka gyara min jina da ganina wannan yana cikin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike yana yin kusan a kullum abki bima sabihain kalimain ila an amu يعني أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر والبلاد قوة أو اجعل تمتعي بهما في مرضاتك باقية فصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله تسمي جيد غني تزوما تجادو غني ندى ka tabbatar min da lafiyarsu har zuwa mutuwarsa fassara na biyu allah ka tabbatar min da ƙarfinsu a lokacin da wato na tsufa lokacin da halitta ta ta gaza lokacin da samu gazawa amma ji da gani allah ka tabbatar min su kamar sun gaje ka ce fassara ta uku masu ij'al tamattu yadihima fi mardatika baqiya allah ka sa moriyar da zan yi da ji na da gani na ya zama ta neman yardar ka shi ne ma'ana allah ka sanya ji da gani su zama masu gado gari yani fada karahu ba da yin da ba ya ajalina wanda ba ya amalin lokacin da aiki ya kare lokacin da kuzarin mutum ya kare ko ko mutuwarsa ta zo ya zama to jinka da ganin ganinka حدثنا موسى بن إسماعيل المنكري قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة أبو سلمة شيل يارم عبد الرحمن بن عوف الله يتعالى مسيرته يارم صحابي النبي صلى الله عليه وسلم abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda aka yi wa albishir da samun aljanna manyan sahabban manzon allah yaronsa tabi'i ne shine abu salama ya karbo hadisin wajen abu huraira da ce an abi huraira don haka mun samu hadisi guda biyu na farkon daga jabir bin abdullah na biyun kuma daga abu huraira allah ya kara musu yarda abu huraira kala ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari ya Allah ka bani moriyar jina da ganina kaga wannan addu'a Allahumma aslih Allah ka gyara ni wannan addu'ar kuma fa Allah ka bani moriya ka biyar da ni dadin jina da ganina ka sa in more ya za a yi ka mori ji da gani shine idan sun amfani ka ranar kiyama waje alhumar salin ne ka sanya su su zama masu gado gare wansurni ala aduwi kuma ka taimake ni akan makiyina wa ne min tufa'ari kuma ka nuna ne sakayya wato aurensa ka nuna min sakayya ta aurensa cuta ta da yayi Allah ka nuna min sakayya wato game da wannan zalunci da yayi idan ka lura waɗannan hadisai guda biyu suna sama da juna bisa liman bukari ya kawo sa wuri guda kowane hadisi dai yana tabbatar annabi yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a akan wanda ya zalunce shi nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wansurni ala aduwi Allah ka bani nasara akan makiyi a hadisin Abu Hurairah ma hadisi Jabir wansurni ala man zalamani Allah ka taimake ni akan wanda ya cuce ni wanda ya cuce ni nan kuma makina duk ma'ana guda ce wa arini min fa'ari wanda ya tafi karshen kowace addu'a Allah ka nuna min sakayya ta a wurin sa to hadisin Abu Huraira ya zo cikin sunan Tirmidhi hadisin Abu Huraira wato shine na karshe wanda Imam Bukhari ya kawo nan yana sunan Tirmidhi yana kitabu da'awat babu matki'ni bi sam'i saboda muhimmancin ji da gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su a cikin addu'a saboda suna cikin mafi girman ni'imar da Allah ke madan adam a wannan riwaya ta Imam Tirmidhi Abu Hurairah yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadu manzo Allah ya kasance yana addu'a fa yaqulu sai yace Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhu mal warisa minni inda ya bambanta da lafazin al-Imam Bukhari wansurni ala man yazlimuni sai ya yi kama da addu'ar Jabir bin Abdullah saboda ka labuzzan lafazin addu'ar Abu Huraira a riwayar ta al-Imam Tirmidhi tana kama da wato addu'ar Jabir bin Abdullah wansurni ala man yazlimuni man yazlimuni wa khudh minhu bi fa'ali ka taimake ni bisa ga wanda yake cutana kuma ka karba min sakayya ta auren ka hadisin abu huraira yana al-musnad rakun imamin hakim da littafin hadisi da yawa amma mu da kuke kara musu yarda wato wannan addu'a da eh, magana da muke akan mutum yayi addu'a akan wanda ya cuce shi Imam Bukhari ya ba da misali da hadisin sahabbai biyu amma hakika waɗanda suka rawaito hadisi mutum goma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ukun su ita ce Aisha Allah ya kara mata yarda ita ma Aisha ta ba da labarin cewa annabi yana addu'a akan wanda ya zalunce shi tace kana rasulullahi yaqulu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance yana cewa اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا أنت الحليم الكريم وسبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وانا دعر النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث عائشة الله يبارك مثلا وانا ينا كتاب الدعوات الكبيرنا الإمام البيهقي باب الحث على الدعاء بالعافية حديث قريب إلى 40 شدة حديث عائشة الدعاء الدعاء الدعاء تكاو تاتي فادي أكن الدعاء الرجال وكما الدعاء أبو هريرة اللهم عافني في جسدي يا الله كباني لا فيها أجفينا اللهم عافني في جسدي يا الله لا فيها وعافني في كما لا فيها أغنينا وجعله الوارث مني ya zama to gado gare ni babu abin da ya cancanta abota mu face kai alhalimu Allah kai ne mai dauriya subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah Allah mai iko da al'arshi mai girma walhamdulillahi rabbil alamin wannan ita ce addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda mutum na hudu shine sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace kana min du'a rasulillah daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana cewa Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari Allah ka bani moriyar jina da ganina hatta taj'alahum al-warith minni har sai ka sanya ji da ganin nan sun zama abin da suka gaje ni wa ajini fi dini ya Allah ka ka bani lafiya ga addini na wa jasadi da kuma jikina wansurni mimman zalamani kuma ka taimake daga wanda ya cuce ni hatta ni fihi sa'ati har sai ka nuna min sakayya ta a wurinsa Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu bahri ilayka wa khallaytu wajhi ilayka la malja'a illa آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت وأن رواية الإمام الحاكم سنة المستدرك كما حديث لا شك أصل إلى البخاري da kuma sahihu muslim don haka za ka samu karshen addu'a karshen addu'a da sayyidina ali ya ruwaito tana kama da addu'a da ya kamata mutum ya idan ya kwanta lokacin da zai bacci اللهم اسلمت نفسي اليك وند الدعاء سيدنا علي to wanda riwaya ta al-Imam al-Hakim ta zo da bayanin addu'a da ke kama da tajabir da kuma Abu Hurairah اللهم إني أسلمت نفسي إليك يا الله ناني كرايوات غريك وفوضت أمري إليك نا جنت الأمر نا غريك وألجأت ظهري إليك نا بعد مفكا غبايا نا غريك وخليت وجهي يعني قصدي wato na karkare manufata gaba ɗaya gare ta saboda haka babu shirka a zuciyata babu munafinci shine ma'anan kallaitu wajhi ilaika? na karkare fuska ta gare ka zuciyata babu munafiki babu shirka la malja'a minka illa ilayka babu mafaka gare ka sai dai wurin ka. wato la maharaba wala mukhallifa wala malaza liman talabta idan Allah ya nemi bawa ba inda bawa zai kuya shine abinda manzon Allah yake faɗa kuma gaskiya ne saboda haka yasa ba a cewa babu mai ikon yace zan ba ku zaman lafiya la wa ke iya ba da zaman lafiya Allah saboda haka yasa duk musulmi idan yayi sallah yayi sallama abu na farko da zai yi ne istighfari yana gama istighfari sai kuma sai ce Allahumma anka salamu wa minka salamu in ka ga an zauna lafiya Allah kuma shi Allah ya ya tsara duniya ayyamuha wa layaliha humumun wa ahzan dare da rana bakin ciki ne da damuwa haka Allah ya tara duniya saboda haka ya sa in kana neman hutu sai da kiyama amma bala'i ba zai kare ba sai idan lokacin da duniya ta kare ya faɗa mana ya tabbatar tun ne neman ya huta to ya gyara zuciyarsa ya koma ga Allah amma ita jarabawa ta rayuwa kar ka ɗauka akwai mai iya kawo ta babu mai kawo ta sai Allah idan wannan jarabawa ta zo kar ka ɗauka idan ta tafi wata ba ta zuwa wata kuma za ta bayan wancan ta zo wata ma na nan tafi manzon Allah yake har tashin kiyama saboda haka yasa manzon Allah yake cewa la malja'a wa la manja minka illa ilayka babu inda dan adam zai gudu ya buya ga Allah babu kuma idan Allah ya tsara wani abu ba ka da dabara saboda haka ka ba ma Allah zuciyarka shine tsira Allah ka samu iya mutum na biyar shine anas bin malik allah ya tara masa yarda anas bin malik ya ce anna rasulullah kana idan asaba qurama idan ciwon ido ya kama manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam kaga annabi ya samu ciwon ido kenan ya samu jarabawa a rayuwarsa har ta ciwon ido aw ahadan min ahlihi wa ashabihi ko wani daga cikin gidansa ko wani cikin sahabbansa manzon Allah yana masa addu'a waɗannan kalmomin da abi haula il kalima da ana bin mali اللهم متعني ببصري واجعله الوارث مني يا الله كبان موريار غنينا وادو كبان توجيكي واجعله الوارث مني كسا غنينا يا زمان تو ابو نيغادو غنيني saboda fa'ida da na samu tare da shi wa arini fil adubi sa'ari ka nuna min sakayya ga maki wanda ya nuna min ka nuna min sakayya gare walfurni a zaman balamani kuma ka taimake ni akan wanda ya cuce wannan yana cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana al-mustadrak al-imam hakim shi ma hadisin Anas bin Malik mutum na shida shine Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa Abdullah bin Abbas yace kana rasulullah yaqul manzo Allah ya kasance yana addu'a Allahumma afini fi jasadi وعافني وصل اللهم عافني في جسدي وصلبي وبصري وعقلي addu'ar abdullahi tana da faɗi allah ka bani lafiya ga jikina allah ka bani lafiya ga jina allah ka bani lafiya ga ganina allah ka bani lafiya ma hankalina wanda aka ruwa da ka sanya abin da zai gaje ni allahumma aqirra ya allah ka tabbatar da ni'ima ga idona wa arini fa'ali a aduwi ka sakayya ta ga madina abdullahi bin abbas wannan addu'ar da ya rawaito kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na bakwai shine abhad bin zurara al-ansari Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzo Allah ya kasance yana cewa Allahumma surni ala man baga alayya Allah ka taimake ni ga wanda yayi mugunta a kaina wa arni fa'ari mimman zalamani Allah ka nuna min sakayya ta ga wanda ya cuce ni wa afini fi jasadi kuma ka bani lafiya a jikina wa mata'ini bi sam'i wa basari Allah ka bani moriyar jina da ganina ma abu kai sani matukar ka bar ni da rai wata alkun marwar samin ne kuma bayan na mutu ka sanya su zama abin da ke kasana addu'ar af'ad bin turara tana kitabu du'a ina al-imam al-qabrani sahabi na takwas shine Abdullah bin Zubair yana cikin matasan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fara haihuwa a garin madina abdullahi bin zubair ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan awa idan firashihi idan manzon Allah ya taho zai kwanta ne yake wannan addu'a saboda haka yasa tattaro riwayoyi yana da fa'ida idan ka samu riwayoyin hadisi daya to ka iya gane a yaushe ake yi kaga wannan ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a lokacin da zai kwanta hadisin Anas fa idan manzo Allah ya samu rashin lafiya yana wannan addu'a saboda addu'ar ta shafi ji da gani to idan mutum ya samu cuta ga jinsa ko ganinsa sai wannan addu'a sannan kuma hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib ya tabbatar a lokacin kwanciya ne ga hadisin Abdullah bin Zubair a lokacin kwanciya ne Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari ya Allah ka bani moriyar jina da ganina waj'alhu al-waritha minni ka sa ya zama to abin da zai gaje ni wa qarra aini fi hayati Allah ka tabbatar da ni'ima ga idona matukar ina da rai sai mutum na tara hadisin sa yana yana littafin al-Imam Baihaqi shine Jarir bin Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yarda yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadu bi hadha du'a manzo Allah yana addu'ar nan Allahumma matti'ni min ad-dunya bi sam'i wa basari wa aqli shine hadisin sa wanda Imam Bukhari da ya kawo shi yana da rauni amma waɗancan hadisan duk sun ɗauki ma'anar abin da ya faɗa saboda haka yasa addu'ar gaba ɗayanta ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma matti'ni min ad-dunya bi sam'i wa basari wa aqli ya Allah ka bani moriyar ji da gani da kuma hankali na a rayuwata ta duniya mutum da karshe shine Abdulrahman bin abi bakara yaron wato abubakar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wannan hadisin yace na taba tambayar mahaifina yaron sahabin Abdulrahman bin abi bakara na ce masa ya abaci ya kai baba inni la asma'u ka tad'u kulla gadati ina ji kana wannan addu'a duk safiya kana cewa Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya a jikina Allahumma afini fi basami Allah ka bani lafiya ga jina Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya ga ganina la ilaha illa anta salatan يعني حين تبدي تسافي كان وانا الدعاء وصلاة حين تمشي تيمم كي تقوم تسافي تقوم ديما تقوم وتقول كما لا تكن شواء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر تعيدها ثلاثا حين تصبح تسافي كما يميتا تقوم وصلاة حين تمشي تيمم كما يميتا تقوم قال سيبا بنش صحابي abubakara allah ya kara masa yarda ya ce na'am ya bunayya ya kai dana sami'tu rasulullah yad'u bihinna na ji manzon allah yana wannan addu'a hina yusbihu wa yumsi lokacin da gari ya waye da kuma yamma fa ana uhibbu an astanna bi sunnati don haka ni ina son in yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sa yana sahih sunan nasa'i hadisin 2270 waɗannan sahabbai goma duk sun ruwaito wannan addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar mana cewa wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su muhimmanci saboda ba addu'a ce da annabi kan yi ta lokaci lokaci ba la, wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ta a kullum yana roƙon Allah ya ba shi nasara akan makiyinsa kuma ya nuna marsa kayya ga makiyin nashi ya nuna masa sakayya wato ya ga sakayyar a duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadawa da addu'a da neman ni'imar Allah akan jinsa da ganinsa da jikinsa da hankalinsa kaga duk wani alkhairi wanda musulmi yake nema wajen Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya roƙa saboda haka yasa ka rika roro addu'o'in manzon Allah duk inda ka gani kai kokari ka rike karka bashi a littafi ka karka bashi a littafi in ka bashi a littafi shikenan ka ɗauki wannan addu'a ka rike yanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kai ma ka rike yi har ka mutu wannan shine riko da sunnar manzon Allah shine abin da yaron Abubakar Abdurrahman bin Abi Bakar ya ga babansa yana yi da yake yaron yana da hankali ga addini dan ba kowane yaro zai lura ba yana kulawa da irin addu'ar da mahaifinsa yake da safe da yamma yake na ji kana wannan sau uku da safe uku da yamma wancan ma uku da sahi uku da yamma me yasa sai baban ya ce kwarai na ji manzon Allah yana yi saboda haka ni kuma ina son riko da sunnan manzon Allah saboda haka duk safe zan yi kuma duk yamma zan yi akwai abubuwa guda biyu wato da wasu waɗannan addu'o'i suka karanta da na farko halal ne musulmi ya yi addu'a akan wanda ya zalunce shi sannan idan zai addu'a nan a kowace rana halal saboda abinda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma lokacin da zaka kwanta kamar yadda yazo cikin hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib yazo cikin hadisin Abdullah bin Zubair ko ya zama safe da yamma yadda yazo cikin hadisin Abu Bakara ka rika addu'a akan wanda ya zalunce ka wannan daidai ne kuma ya dace da aya ta 148 da kuma 49 suratul nisa kaga addu'ar manzon Allah bata saba maganar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa Aisha take cewa shi halin manzon Allah gaba ɗaya alqur'ani halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa karo da ayar alqur'ani ba zai taba yiwa ba duk abin da manzon Allah ya ce in ka dubi alqur'ani zaka ga akwai hujja Allah subhanahu wa ta'ala yace la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son a bayyana mai muni wato ta sashin magana sai dai ga wanda aka zalunta sai dai ga wanda aka zalunta illa man zulim wa kana Allah sami'an alima kuma Allah ya kasance mai ji Allah masani duk inda azzalimi yake zalunci Allah ya sani yana ji yana gani shi amma Allah ya ba mu kowa dama a duniya saboda haka yasa azzalimi zai zalunci ta Allah ya kyale shi akwai ranar da za a kama shi rayuwa kaɗanci. wanda in aka tada mutum a kiyama yanzu misali tsakanin mu ma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari shekara dubu da dari to kafiri ne da yi zamani da manzon Allah idan ya shekara dari yana kafirci yanzu ya shekara dubu da dari yana mace waɗannan shekaru ɗari da ya yi inda ma yanzu kiyama za ta tsaya wallahi zai raina su to bare kuma makomar da zai tara a kiyama wanda babu ranar karewa Allah ta tare shi ne Allah ke ce in ta tubudu khairan aw tukfuhu in kun bayyana alkhairi ko kun boye aw ta'fu an su'in ko kun yafi wata cuta fa inna Allah kana afuwan kadira shi Allah ya kasance mai yadewa Allah mai iko amma duk da haka yake yabe mu bayi wanda ya nuna cewa wannan ayar ta tabbatar mana Allah ya ba da damar wanda aka zalunce shi yayi magana amma a ƙarshen ayar sai Allah kuke ke nuna in ya yafe cuta to shi Allah shi kansa Allah subhanahu wata'ala ne yafewa ne kamar Allah yana faɗaitar da mu in an cuce ka ka yaji amma farkonta ya nuna cewa ya baka dama kai kai bayani ya baka damar ka yi bayani in ma bayanin a gaban hukuma don ka kwaci hakkinka ko ka yi bayani ga Allah ta fashin addu'a la yuhibbu Allahu jihar bi su'i min al-qawl illa man zulima ashe wanda aka zalunce shi Allah ya bashi dama saboda haka idan an zalunce ka an baka damar ka yi addu'a kuma akwai hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin uh, sahih sunan Tirmidhi hadisi na 1905 annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku ana karban babu shakka in ji manzon Allah babu shakka na daya da'awatul mazlum addu'ar wanda aka cuta dan an cuce ka kai addu'a Allah zai karba na biyu da'awatul musafir addu'ar matafi na uku da'awatul walidi ala waladihi addu'ar mahaifi ga akan dansa dansa addu'a mara kyau ke dan hadisin ya zo da lafazi kashi uku da'watul walidi li waladi sannan akwai ala walidi idan aka ce da'watul walidi ala walidi ana nufin addu'a mara kyau da uba ya mada idan mahaifi yayi addu'a mara kyau akan ɗansa Allah zai karba idan mahaifi ya yi addu'a mai kyau a kan ɗansa Allah zai karba, duka an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da da yayi addu'a akan wanda ya zalunce shi Allah ya bashi nasara akan shi Allah ya karba mar haƙƙinsa Allah ya nuna mar sakayya wannan bai saba ma aya ta alqur'ani ba wanda haka zaka ga malaman tafsiri suna fassara waɗannan ayoyi na suratul nisa misali tafsirul manar malamin ce. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي لكن من ظلمه ظالم فجهر بالشكوى من ظلمه شارها يعني ظلامته للحكام أو بين الحكام وأن أتوتيش سيبين كارس كبان القاضي بين كارس كبان القاضي فيبين ما وصل تتدأ كلمة ممن ترجى najdatahu eh, eh, wa musa'adatuhu ala izalati dhulmi wanda duk ake ganin zai iya taimakawa a da wannan zalunci ya kai karar sa wurin shi fala haraja alaihi fi hadha ad dan mutum ya bayyana cutarsa da aka yi sai laifi ba wala yakunu kharijan amma yuhibbu Allah ta'ala wato idan kayi addu'a Allah ya maka sakayya akan zalunci har yanzu baka rabu da siffa ta waɗanda Allah madaukaki yake son su ba Allah yana son ka saboda ka ce ya karba ma haƙi yana son ka akan wannan ya baka dama amma la yuhibbu Allahu an yad'u ahadun ala ahadin illa an yakuna musulma ba a son musulmi yayi addu'a mara kyau akan wani sai fa idan an cuce shi fa kan akaka da ku an yad'u ala man shi shine abinda Allah madaukaki ke fada a wannan aya wa in sabara fa huwa khairu lahu amma da mutum zai yi hakuri to da hakurin ne ya fi dacewa gare shi saboda haka sunna sai mana bayanin yadda ake addu'a din yanzu kaga wannan waɗannan addu'o'i guda biyu za ka ɗauka babu wani ilimi tattare da su akwai ilimin da malamai suka gane game da waɗannan addu'o'i wato ayar alkur'ani ta baka damar idan an cuce ka ka yi addu'a amma sai ayar ta tabbatar duk abin da ka bayyana da wanda ka boye allah ya sani kuma idan da za ka yafe to Allah ya fi son haka to sai ya zama to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kan wanda ya cuce shi amma addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai saba ma ka'idar ayar ayar Allah tabaraka wa ta'ala wanda wato shine kai hakurin shi ya yafi dacewa eh, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi yayi addu'a wannan ba laifi bane tunda Allah ya ba shi dama akai kaga ya nuna cewa ɗayan biyu ne ko dai ka yi addu'a akan wanda ya cuce ka ko ka yaji to akwai wani kuskure Shi ne ka ce ya Allah idan azzalimin nan mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa ba ne, Allah ka tsine ba wanda ya zama tsakatsaki kenan ko wanda babu hujjarta shi Allah cewa ko dai ka yi addu'a a kaka ma ko ka yaji amma idan ka ce Allah in mai shiriwa ne a mai da aiki ga Allah aikin Allah ko baya neman ka ne Allah ya riga ya san mai shiriwa ya san fatacce saboda ka karka mai da al'amari wurinsa kai ne aka baka zabi ba Allah za ka wa zabi ba Allah ya samu gari saboda idan ka ce in mai shiriwa ne Allah kake ba wa zabi wanda kuma shi ya baka zabi sai dai ka roƙi a maka sakayya ko kai abu amma ba maganar ka mai da zaɓin ga Allah baraka wa ta'ala ah, don haka abu na farko shine an baka damar ka yi addu'a akan wanda ya zalunce ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana wannan cikin hadisi na biyu shine ka yi hakuri kuma wannan hakurin shi ya fi dacewa idan ku za ka yi addu'a to kar ka wuce iyaka wajen addu'a kada ka wuce iyaka a wurin addu'a saboda haka in ka dubi tsarin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu wuce iyaka musamman idan wanda ya cuce ka musulmi ne malamai sun ce akwai surori ta yadda za ka wuce iyaka wajen addu'a ka in ka dubi lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake ni akan wanda ya cuce ni Allah ka nuna min sakayya ta wurin sa Allah ka karba min sakayya misali kaga duk babu wuce iyaka yana iyakar cutar da aka ma kake son Allah ya kare ka ya baka nasara ya karba ma haji wannan ba ne amma sura ta farko ta addu'a mara kyau ita ce eh, malamai suka ce an yi zuwa alaihi bi mulabasati ma'asiya min al-ma'asi aw al-kufri a al-khatm bil kufri aw ar-ridda shine kace ya Allah wanda ya min kaza din nan ka sa ya mutu kafin a to wannan ta wuce iyaka ai shi cutar ka ba bai kai ga haka ba sai kai ga haka ba musamman idan musulmi ne malamin suka ce idan ka yi haka to ka wuce iyaka manzo Allah bai haka ka roki Allah ya baka nasara akan shi ya kuma kwato ma haƙƙi ayan gama amma sauran abin da yake na shiriyar babu ruwanka da ita Allahumma amitu ala ghairi millati Muhammad Allah ka kashe shi kafi la Kannan addu'ar ba daidai ba bal al-mandub ilayhi huwa al-faqu wal Allah subhanahu wa da ya faɗi ya ba da izinin kai addu'a kafin ya tsaya sai Allah yake ka yafe don shi kansa Allah mai yafewa ai da yake shi kansa Allah mai yafewa ne sai ka san abin da kai ma akwai laifukan da kake ma Allah in ba don yana yafe maka ba duniyar ba ta ma daɗi bare kiyama don haka Allah subhanahu wata'ala yake au ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira Allah fa me wa ne duk da cewa Allah yana da ikon ya kama ta amma ya kare ta kamanta ka saba ma guri kaza kamanta ka yi kaza kaga ka saba ma Allah amma yana da ikon ya kama ka sai ya kaga Allah yana faɗaitar da kai akan ka yafi akan cutan da aka yi ma mutukar cuta ta duniya ce su ko girman ta komin girman cuta da aka yi ma ta duniya Allah ya faɗaitar ma akan ka yafi domin idan baka yafin ba addu'ar da za ka yi in baka kiyaye lafazin addu'an ba sai ka fi mai laifin kuma laifi saboda haka yasa nan take Allah ya faɗaitar da kai akan ka yafi in ku za ka yi addu'a to ka yi koyi da manzon Allah wace addu'a za ka yi Allah wanda ya cuce ni ka ba nasara kan shi Allah ka kwato min haƙƙina wannan ne, amma Allah ka kashe shi kafiri na kuma wannan alaka da cutar ka da yi kaga kai ma ka koma cutarsa cutar da kake mar ta fi nashi saboda shi ne yiwa duniya ce cuta kai kuwa imaninsa kake roƙon Allah ya raba shi da eh, shi eh, na biyu malamai suka ce musahabi duk da cewa wato an ce kana iya addu'a Allah ya karba ma haƙƙinka amma abin da aka so shine ka yaji wa da da'a alaihi idan ko za ka yi addu'a to sai dai ka yi addu'a kan gwargwadon zaluncin naka da ya maka hatta la yakuna zaliman bi ziyada saboda kar a waye gari kai ma ka zama azzalimi su waye suka yi mana gargadi haka tabi'ai tabi'ai ko sune almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka duba tafsirin wannan aya waɗannan ayoyi na suratul nisa za ka ga fassaran al-hasan al-basri al-hasan al-basri kad arkasa lahu an yad'u ala man zalamahu Allah ya maka sauki kai addu'a akan wanda ya cuce ka min gairi an ya ta'adda alayki amma kar ka wuce iyaka sa'id ibn jubair shi ma tabi ne yace la tad'u ala al-mu'minina bi sharri kar ku yadda ku yi addu'an sharri ga masu imani wani irin wani irin addu'a ke Allahumma bihi wal an Allah ka kunya tawani Allah ka tsine ma wa nahwi zalika fa inna zalika udwan sa'id ibn jubair yace in kai haka to ka ke ketare iyaka wanda Allah mu ce inna Allah la yuhibbul murtadin Allah baya son wadanda ke ke ketare iyaka din a tafsirin ibn jarir al-qabari ga suratul nisa wannan aya al-hasan al-basri yace الرجل يظلم الرجل متين يا تشواني فلا يدعو عليه kada ya yi mummunar addu'a a kansa walakin liyaqul yaya za ka yi an ce an ba ka damar ka yi addu'a a kan wanda ya cuce ka wasu yaya addu'an take sai ce ga misalin ta da addu'o'in manzon Allah sai ka ce Allahumma takhrij haqqi ya Allah ka kwato na Allahumma hul bainahu wa bain man yuridu an man da min zulmi ya Allah ka shiga tsakanina da wanda ke nufin ya zalunce ni kaga duk wannan babu laifi Allah shiga tsakanina da wanda ke nufin ya zalunce ni Allah kwato na. Allah ka kare ni Allah ka bani nasara akan shi Allah ka nuna min sakayya wannan babu laifi kaga duka babu wuce iyaka shine tsarin addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha du'a'ul mudafa'a al-hasan al-basri yace wannan ita ce addu'a da ake nufi ta almudafa'a ta kare kai kana addu'a ne kana kare kanka wa hiya aqallu manazilis su'i shi ne mafi kankantan masaukai na mummunan abu saboda abin da ka aikata a mizani ba mai kyau ba. idan ka ce Allah eh, wato Allah madaukaki ka kwato hakki na gurin wani ko Allah ka taimake ni da sauransu wannan babu laifi Allah ka karɓo min haƙƙi a wurinsa babu laifi amma da zaran ka wuce iyaka a kai fa to mutum ya shiga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana aljahar bisu don haka addu'a mafi dacewa wanda ya kamata ka yi ita ce na kwato haƙƙinka a wurinsa ko na samun kariya daga sharrinsa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da muka lura wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan wanda ya zalunce shi lakin ba ma san wucewa sai mun fahimci ka'idar addu'a akan wanda ya zalunce ka wato yana da hadari shi yasa muka kawo riwayoyin hadisin nan ko muke misali da ayoyin alqur'ani don ka gane an baka damar ka yi addu'a akan azzalimi addu'a amma addu'ar kuma tana da iyaka tana da ka'ida in baka tsaya ma wannan ka'idar ba sai ka fada ga laifi misalin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa addu'a tana da ka'ida suratul nahl a ƙarshen sura aya ta 126 wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi. idan za ku rama sai ku rama gwargwadon yanda aka cuce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin kuma lallai fada za ku yi hakuri, in ji Allah to shi ne mafi alkhairi ga masu iya haƙurin nan ba dai kaga Allah madaukaki a ƙarshe ya nuna cewa haƙurin shi ya fi alkhairi can ya ce yafewa mafi alkhairi nan kuma ya ce haƙuri mafi alkhairi kaga wannan ya nuna cewar wajen ramuko in ba kai hattara ba sai ka saba ma Allah tunda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ka'ida bi misli ma uqirtum bihi gwargwadon yadda aka cuce ku za ku yi ramuku to hatta ta addu'a idan kai sama da cutar ka da ya yi kaga ka wuce iyaka kai ma ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a suratu shura aya ta 40 zuwa 43 Allah subhanahu wa ta'ala nan ma ya tabbatar mana ka'ida guda ta wajen ramuko dan ramuku guda ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummunan abu shine a yi mummunan abu kamar da kamar wannan faman afa wa aslaha fa ajruhu ala wanda ya yafe bayan ya yafe ya gara tsakaninsa da wanda ya cuce shi ma bayan ka yafe Allah yake to dan sa yana wurin Allah Inna innahu la yuhibbu zalimi ka sani dai shi Allah bai san azzalimi duk inda za zalimi yake Allah bai san shi amma kai da za ka rama to ga ka'idar ramuku jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha kuma Allah sai ya faɗaitar da kai fa man afa wa aslaha wanda ya yafe ya gyara tsakanin shi da wancan fa ajruhu ala Allah ladan sai na wurin Allah Allah yana faɗaitar da mu mu yafe mu yafe musamman ga musulmi saboda ranar kiyama duk ɗan aljanna Allah yana cire kiyayya a zuciyarsa da wanda ya cuce ka da wanda ka cuta Allah ya cire kiyayyar ya ga kuma mutane sun shiga aljanna Allah mu kuke na cewa ikhwanan da a duniya akwai kiyayya nan kuma sun zama yan uwa sai Allah madaukaki ci gaba da cewa wala manin tasara ba'da zulmi wanda ya nemi ya rama bayan an cuce shi fa ulaika ma ma alaihim min sabil wadannan babu laifi a kansu inji Allah tabaraka wa ta'ala dan ka nemi ramawa ba a cewa kai laifi innama sabilu ala alladhina yuzlimuna an-nasa ai laifi yana ga waɗanda ke cutan mutane wa ya bugu na fil'ardu da haƙƙi waɗanda ke barna a ƙasa ba tare da haƙƙi ba wanda ke fashi da makami wanda ke sata wanda ke batanci da sauransu wannan shine wanda ke da laifi wurin Allah amma kai da aka cuce ka sai ka rama ba laifi Allah mun kuce ce udai ka lahum azabul alim wala man sabara wa ghafara ya sake dawa da magana Allah ya ce lallai ko wanda yayi haƙuri ya gafarta kaga da ya faɗa yanzu ya sake faɗa in ji Allah yana daɗa kwadaitar da mu inna zalika da min azmil umur lallai hakan yana cikin al'amura da aka karfafa muku shine azmil umur wato azama alaikumullah al'amali Allah ya karfafa muku ku yi aiki da shi ka lura da yadda tsarin ayoyin da suka zo yadda Allah ke ta maimaita yafewa faman afa wa aflaha fa ajruhu ala Allah anan kuma wala man sabara wa gafara inna zalika min azmil umur saboda haka Allah yana tabbatar da mu akan mu yabe mu yabe dan wajen ramawa in baka yi hatara ba sai kai ne akwai hadisin Uqbah bin Amir ya ba mu labari yace laqitu rasulullah wata rana na hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya uku Uqbah bin Amir sun man tafa aka kasa da zumuncin wanda ya yanke nashi zumunci da kai idan kana da dan wanda ya yanke zumunci kai ka sadar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa'tu man haramaka wanda ya hana ka baya maka alkhairi kai kuma ka bashi wa'fu amman zalamaka kuma ka yafe ma wanda ya cuce ka duk wanda ya cuce ka komai girman cutan wanda Allah ya ce ka yafe annabi ya gaya maka yace ta wannan haduwa ta farko ce sun mala ataitu rasulallah wata rana na sake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam muka haɗu fa kala ni sai ce ya uku ba bin amir sai ina amsawa gare ta ya rasulullah sai manzo Allah ya yace amlik lisanaka ka iya mallakan harshe in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yi kokari ka iya rike harshenka wabki ala ka kuma ka yi kokari ka ringa kuka kana tuna laifukan da kai ma Allah wannan kukan yana share ma laifin da ke tsakaninka da Allah wani ya sa aka bai suka kuma gidanka ya ishe ka damuwar gidanka ta ishe ka karka shiga damuwa wata ta daban karo da biyu kenan uku batu bin amir ya ce sun mana su rasulallah na sake haduwa da manzon Allah sai manzon Allah ya uku batu bin amir nake ina amsawa ya rasulallah sai ce Allah wa alimaka suratan suwaran tana so in sanar da kai wasu surori ma unzila fi ba a saukar da su surori a cikin attaura ba wala zaburi ko a littafin zabura walafin fil injili ko a cikin al walafin wala kai ko da ma a cikin al-qur'ani misluhunna ba a saukar da surori kamar su ba kana so in koya maka su sai mazan Allah yake la ya atiyanna alayka laylatan illa qara'tahun fiha karka yadda a samu dare ya wuce baka karanta su hukuma bin amir yace ina jin ka ya rasulullah sai mazan Allah yake qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas mazan Allah yake kai riko da su kana neman tsarin Allah babu abin da dan adam zai yi riko da shi ya samu tsaron Allah fiye da waɗannan surori babu shi saboda haka duk mutumin da ya gyara zuciyarsa ya yi riko da waɗannan surori zai samu kariyar Allah subhanahu wata'ala Allah ta samu mu samu Su bin amir ya ce ba ma a alayya laila tun daga ranar ba a taɓa samun dare da ya wuce ni ba illa hunna fiha face na karanta waɗannan surori a wa hukali an la'ada a kunna kuma ai ya cancanta a ce ban basu din ba wa kad amarani bi inna rasulullah a ce manzon Allah ya ware ni ni kadai ya koya mun wannan sannan in yi watsi da su sai ban kyauta ba hadisin yana musnad liman ahmad kuma yana silsilar sahiha hadisin 891 wanda ya nuna cewar manzon Allah ya tabbatar mana ya ce wannan shine dai mafi dacewa kamar yadda Allah ya ta maimaitawa a yace a yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mu kubut min amir ka yace amma Allah ya baka damar karama ya baka damar. saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mana idan za ku yi addu'a akan azzalimi ga yanda zamu shine hikimar da ta sa Imam Bukhari ya kawo hadisan nan a cikin littafin idan ma za ka yi addu'a akan azzalimi to yi kokari ka tsaya ga abin da manzon Allah ya faɗa al-imam Ahmad bin Idris al-Qarafi al-imam al-Qarafi shekarar 756 rubuwan fa da duniya Allah ya mafara kuma yana da cikin manyan malamai yana da littafi da ake kira kitabul furu kuma littafi ne muhimmi saboda littafi ne da ya bayanin kawalin yana mujallar da shafi ɗari biyu da tisin da biyu yana magana kan ka'idojin addu'a za ka yi addu'a kan azzalimi addu'a wa ala zalimi da ku a hawalu addu'a akan azzalimi yana da halaye sai kirga guda hudu saboda dama littafin ya rubuta ne akan ka'idoji da an ce an ba baka damar ka yi addu'a akan azzalimi to addu'ar akan azzalimi akwai ka'idarta sai tana da halaye guda hudu na ɗaya. imma bi azlihi li zawali zulmi mafi kyau shine ka ce Allah ka shiryi wannan azzalimi to kaga kenan tana mar addu'a Allah ya raba shi da wannan mugun hali wa hada hasan wannan addu'a ce mai kyau kai masa addu'a Allah ya shirye shi na biyu bi zahabi auladihi wa halaki ahlihi wa nahwihi idan ka ce allah ka raba macuci na din allah ka raba auren shi to kaga hakkin wani ya shigo idan allah ya raba auren shi ai kaga matan nan ta shiga uku ko to ka ta cuce shi saboda ta shiga wani hakkin da ba naka ba ko kuma allah ka hallaka ƴaƴansa to ƴaƴansa ne suka yi ma kaga nan ma hakkin wani ya shigo ya ce wa haza manhiyun an wannan musulunci ya hana baka da ikon ka yi addu'a Allah ya cutar da na kusa da azzalimi ba shi ya cuce ka ba azzalimi shi ya cuce ka sai ce na uku addu'a bil wuqu'i fi ma'siya kamar sa addu'a Allah ya sa ya zama mai sabon Allah to wani misali ka ce wanda ya nin kaza ta Allah ka sa ya zama mashayi tan ta ganyen mashayi ko mazinaci to kaga nan kuma ka tana addu'a Allah ya sa shi ya zama mai sabon Allah to nan ma haramun li'anna iradatul ma'afiya lil ma'afiya saboda idan kai ma wani addu'a ya zama mai laifi kai ma kai laifi don haka kuna tarayya a cikin wannan laifi idan ka ce wani ina roƙon Allah ya sa ya zama mai sabo ko mazinaci ko barawo to kan kayi masa addu'a ne zama mai sabon Allah to wannan addu'a da kai da <clears throat> kuna tarayya da shi ta wajen laifin ya ce na ƙarshe wato shi ne ka yi masa addu'a ta halatta wanda ita ma haramun ce addu'a wa zai ibi husuli mu'ulmacin a'abam mimma ya sahi fi hukumaci ka yi addu'a a kan ya samu azabar da tafi laifinsa fa haza na yadda ji fa'aibar wanda wannan ma bai dace ba saboda ka idan ka ce allah ya la'ance shi la'anta ta fi ƙarfin aikinsa wato ko da za ka yi addu'a Allah ya mar uquba to uqubar ta dace da laifin da ya maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo maganar uquba ta wajen addu'arsa ba wato maganar manzon Allah akwai hikima ce akwai ilimi a ciki saboda ka yi sa mutane malamai suke cewa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a akan wanda ya zalunce shi in ka dubi tsarin addu'an bai saba ma ka'idoji na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu gani don haka ba daidai bane mutum yawa amma duk malaman suna sun yarda la shakka dan an cuce ka ka rama ka yi addu'a wannan halal ne limamu malik da sauransu sun yi magana yani jama'a min al-ulama kamar su al-imamu shafi'i da sauransu wal mustanbit dalika dalili hujja saboda ayar al-qur'ani wanda muka karanta lamanin fasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim mustabil Allah madaukaki ce duk wanda ya nemi ya rama bayan an cuce shi wannan babu laifi a kansa amma nan take sai Allah ya yayi bayanin ka'ida ta wajen ko din lakin al-ahsan as-sabr wal abin da yake dacewa shine ka yi hakuri kuma ka yafi saboda ka sa Allah ya ce wala man sabara wa ghafara inna zalika la min umur wanda ya gafarta wanda ya haƙuri kuma ya yafi wanda yana cikin al'amura waɗanda Allah ya karfafa muku wato ku riko min ma'adumiha shine ake nufi da azmil umur matlubuha inda Allah ta'ala Allah ya nemi ku riko da su to amma idan mutum yana nufin ihsani kamar da Imam Qarabi ya faɗa shine ka yi wa wanda ya cuce ka بأنها دعاله بالصلاة بالإصلاح والخروج عن الظلم an cuce ka ne take ce Allah ina roƙonka ka shiri mutanen nan Allah ina roƙonka ka raba su da zalunci yace idan kai wannan addu'a kai zaka ga wani zai ga kamar gazawa ce amma kuma akwai fa'ida yace fa'idar ita ce faqad ahsana masu nafsihi bi masubatin al'afu wa tahsil makarim al da farko addu'ar da kai Allah ka shirye macuci na Allah ka raba shi da zalunci wannan addu'ar da kai na ɗaya. ka kubuta daga haɗarin wuce iyaka inda za ka yi addu'a ta zalunci a kan shi Ka eh, ukuba a ta. na biyu za ka samu lada saboda ma maɗan uwa musulmi addu'a baya gudun ka kayi addu'a ga wani wanda baya gudun na uku kayi koyi da manzon Allah saboda ka dauki makarimul akhlaqi an cuce ka sai ka yaki waye babban abin koyi gare mu shine manzon Allah wa ila janibi tasabbu ila islah nafsi sannan kana da rabo ta wajen samun shiriyar wannan mutumin kana da rabo idan ka ce Allah ka shiryi wannan da ya cuce ni idan Allah ya shirye shi kaga ka samu rabo a kai kana da lada saboda dalilin ka ya samu shiriyar Allah na hudu ya ce wa ilan nasi kafatan sannan addu'ar da kai Allah ya shiryi wannan azalimi ka kare al'ummar musulmi daga bala'i domin idan ya shiryu fasadin yaron idan ka ce Allah ka hal Allah ka tsine mar'al to sai ya daɗa nisa a bata jama'a kuma za su shiga cikin ukuba kamar yadda ya ce ka haka zai ci wani amma ka ce Allah shirye shi da Allah ya shirya da shi kaga sai jama'a ma suka amfana shi saboda haka kana da ladan duka adadin mutane waɗanda suka tsira daga hukubar wannan mutum saboda haka yace idan ka duba abin da yasa Allah tabaraka wata'ala ke cewa ayi hakuri a yadi fa'idojin da suke ciki sun fi a girga. sai yace sannan ma akwai hadari kar ka manta eh, an da insani Idan da abi makruhin idan kayi addu'a kowace addu'a kai mala'ika na nan yana cewa walaka misluhu kai ma ka samu irin shi idan wannan matuci kace Allah tsine mishi mai mala'ikan zai ce shi ne mala'ika zai ce walaka misluhu kai ma irinsa shi mala'ikan aikinsa kenan in kace Allah shirye shi mala'ika ya ce kai ma irinsa Allah tsine mar sai mala'ika ya ce kai ma irinsa to kaga tsiniwar ta dawo kanka saboda kai sa babu fa'ida game da wato la'antar azzalimi eh, komai girman laifin da ya yi illa dai ka masa addu'a Allah shirye shi ko kai yi hakuri ko kai addu'a Allah ya kare ka daga zaluncin sa ko kuma ya kwato ma hakki ka wannan shari'a ta baka dama wanda in ka duba fata wallajina mujallal na 24 shafin 262 zaka ga bayani da malamai suka yi juzu an yad'u alal muslim in eh, zalama babu laifi ko da musulmi ne zai cuce ka ka yi addu'a Allah ya fato ma ya dudu limani da alaihi limani tu tudi alaihi wa zulima an yantafira li nafsihi mimman zalama idan an cuce ka kana da damar ka ne ka nemi Allah ya fato ma haƙƙinka wa min zalika du'a wa al-zalim biduni ta'addin fi du'a shar'in babu malamin da zai ce ka yi addu'a kawai kai tsaye ga azzalimi sai ya gaya maka kiyaye hadari karka wuce iyaka saboda ka akwai iyaka ta wajen addu'a ne ba a son a tashbi sanan ne wasu malamai suke ba da misali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu kamar yadda labari ya zo daga anas bin malik manzon Allah ya taba tura wasu sahabbansa mutum saba'in li saboda wata bukata akwai wata kabila da suke bukatar malamai da za su karantar da su manzon Allah ya ware masana alqur'ani har mutum saba'in ya tura su sai aka samu waɗannan kabilu da suka dace hanya suka kashe sahabban manzon Allah din nan mutum saba'in gaba daya kuma mahaddata masana alqur'ani mutum saba'in waɗanda manzon Allah yake ji da su wanda abu ya yi wa annabi zafi sallallahu alaihi wasallam shine Anas bin Malik eh, yake ba da labarin su yana cewa wannan shine labarin da ake kira biyar mauna فقال القوم ma iya kun أردنا lokacin da waɗannan kabilu suka bayyana ga waɗannan sahabbai suka ce wallahi mu saboda nufin zamu yake ku ba inna ma nahnu muhtaruna fi hadati li rasulillah mu saba'in din nan an zaɓe mu ne don wata buƙatar manzon Allah mu je mu karanta da mutane ba ya ce muka doye ba amma duk da haka ba su yarda ba a kasa zuwa suka kashe waɗannan saboda haka manzon Allah dalilin alƙulufin ta kenan sai da ya kai wata guda yana kunut fa za ka bad'ul kunut ana bin malik ya ce to wannan shine farkon alkunut a duniya saboda abinda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunna nukalli ya ce da can ba ma alkunu wanda abin ya auku a watan safar hijira da shekara hudu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina labarin ya shahara saboda haka za samu a duk littafan tarihi yana asiyar sunnaburiya na ibn hisham a jirgin na uku shafin 264 al-isabatu fi tamyiz sahaba مجلد في شافي نعم سند الشدة البداية والنهاية لابن كثير مجلد na شافي ثمانين لا التاريخ الكبير نا الإمام الطبراني تاريخ الأمم مجلد شاكين 31 دلائل النبوة نا الإمام البيهقي كما حكى لتفان حديثي su sayul bukhari babuka daban-daban yana yana babu abwabu sifatul salati yana babu يهوي بالتكبير حين يسجد شفت الإمام البخاري حديث هنا صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ينا سنن أبي داود تصورا لتفهم حديث كما لابارن أنا بن مالك يا باير أبو هريرة عبد الله بن عباس صحابي دا داما سن تبتر وانا أبي عمر saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga alkunut sai da kai wata guda wannan alkunut da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi Mazan Allah ya tsananta a cikin alƙunut addu'ar da ya yi a kan waɗannan kafirai waɗanda suka kashe mar waɗannan manyan sahabbai fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin haka sai Allah ya saukar da aya ta 128 zuwa da tara suratu al-imran laysa laka min al-amri kai ba ka da wani iko cikin al'amarin nan ba ka da shi in ji Allah laisa laka min al'amri shay babu wani abu naka cikin wannan al'amari da aka yi aw yakuba alaikum ko dai Allah ya yafe musu kaga sun kashe mutum nawa saba'in Allah ya ce in ya ga dama zai yafe aw yu'adhibuhum ko Allah ya musu azaba fa innahu zalimun sun dai zalunci iyaka abin da suka yi zalunci wani ma fi samawati wa ma fil ard Abinda duk yake sammai da fa na Allah ya yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana iya gafarta ma wanda ya ga dama kuma Allah yana iya azaba ga wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne manzo Allah yake al-qunut ya zo kace manzo Allah sai ya dakata saboda haka yasa al-Imam Bukhari ya kawo shi a kitabun tafsir in ka zo kitabun tafsir sai Bukhari yana fassara wannan aya ta suratu Ali Imran aya ta 128 yana ba su suratu Ali Imran laysa laka min al-amri shay'un hadisi Abdullah ibn Mas'ud saboda ka daga ranar da Allah ya faɗa sai manzon Allah ya daka saboda ka in ma ka dauka ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan waɗannan kabilu اللهم أعني عليهم بصدق كصدق يوسف يا الله كتيم كامل كان قبيلنا كدورا متفري نشي كرا بقي كما لين دا كسوكر دفري نشي كرا بقي غا النبي يوسف متى أزامتا متانا النبي يوسف اللهم عليك بأبي جهل يا الله ينا دنك على أمر أبو جهل غريكا ماذا الله ينا تكير قبسونا يا متاني دا قبيلو كاغا ماذا الله ذاك يا تsanنتا ai an kashe mutum saba'in ga shi manzo Allah yana cewa a saukar da farin shekara bakwai to nan take ne Allah ya ce a dakata Allah ya dakatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai misalai na tsanantawa da za ka samu a cikin alkur'ani duk inda ka ga annabin Allah ya yi addu'a to ka sani akwai izinin Allah wannan dalili da yasa Allah ya sanya wannan aya saboda waccan addu'a ta dakata saboda dakatar da addu'an kada mu dauka mu rike ya zama abin koyi la saboda dakatar da addu'ar yasa Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wannan addu'a wanda Abdullahi bin Abbas ya faɗa yace kuma Allah ya karbi addu'ar manzonsa Allah ya karba dan Abu Sufyan sai gashi ya tafi Madina hadisin yana sahih Bukhari ya zo madina ya tabi su min alju saboda tsananin bala'in yunwa Allah ya kuka da yunwa din sai da ta kai ga kafirai wato suna cin wato eh, kashin dabba saboda rashin abinci ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad an shuduka Allah wa rajul ina gama ka da Allah da zumunci karka manta muna da jini dangantaka da kai kuma kai kuma na wannan addu'a gafari ya same mu musiba ta sauko ka tuna zumunci in ji abu kuma lokacin bai musulunta ba shine Allah ya da ayin eh, na suratul mu'min na ayat 76 wa laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatabarra'un hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin idza hum fihi mublisun Abu Sufyan yana zuwa yana faɗa manzo Allah sai daga gano shi Allah ka yayi mana wannan musiba kaga manzo Allah ya roƙa Allah to da fari shekara baku sai manzo Allah ya ce Allah da ka kadda shi fa furrija an shikenan Allah ya kauda fari. ya wuce aya ta zo karta zan abin misali gare ka kana iya ɗauka annabi Musa alaihi salam ai yayi addu'a wanda Allah ya bada labari a suratul Yunus aya ta 88 ne musa ya ce wa kala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya ya allah kai ne ka ba mu fir'auna da jama'arsa dukiya a wannan rayuwa ta duniya rabbana li yudillu an sabilika ya Allah gashi suna batar da bayi rabbana tumis ala amwalihim to ina roƙonka ka bar da dukiyarsu washdud على قلوبهم ka تام ma zukatansu فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب al-alim kada su yi imani sai ranar da suke ganin azaba kaga zaka dauka ya annabi Musa wannan addu'a kai ya kamata fir'auna ayi addu'ar halaka gare shi kana addu'a kada kada annabi Musa yana addu'a kada fir'auna yi imani addu'ar da annabi Musa ya roƙa ke abinda zaka sani shine babu annabin da zai yi addu'a face da izinin Allah babu addu'a babu annabin da zai yi addu'a illa bi wahayin min Allah ta'ala anna qauma fir'auna la yu'minuna Allah ya sanar da annabi Musa mutanen fir'auna ba za su yi imani ba tun da Allah ya gaya wa annabi Musa mutanen ka ba za su yi imani ba shine ta annabi Musa ya ce to me amfanin su Allah ka fadda dukiyarsu Allah ka tsananta ma zukatansu saboda an riga an gaya ba ba za su yi imani ba misali da annabi Nuhu alaihi salam annabi nuhu yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara ya Allah kada ka bar me zirga zirga a doron kasa inda kafiri shine addayya wato la tazar ahadan yaduru fil ardi Allah kar ka bar wani da zai ringa zirga zirga a doron kasa fa yazhabu wa yaji'u yana tafiya ya dawo yana kai kawo inda kafiri asalin kalmar addayya yana daga addauran wanda shine firga-firga innaka in tazarhu yudillu ibadaka idan ka bar kafirai fatar da bayi za su yi tai wala yalidu illa fajirin kafarin ba za su haifi kowa ba sai dai fajiri ko kafiri saboda haka misali za ka iya bada misali da annabi Musa yayi addu'a Allah ya tsananta zukatan jama'an Fir'auna kada su yi imani za ka yi misali da annabi Nuhu alaihi salam yayi addu'a akan cewa Allah kada ya kyale wani tajiri a doron kasa kaga duka akwai tsanantawa al-imam al-qurtubi yayi magana akai a tafsirin sa yace wa kadin tashkada ba'd an-nas hadhihi al-aya kayfa da'a alayhi taya za a yi annabin Allah ya addu'a kada su yi imani wanda kuma aikin sa dama shine kira mutane zuwa ga imani ya za a yi haka amsa alayhi ita la yajuzu an yad'uwa nabiyyun da qawlihi illa bi babu annabin da zai yi addu'a a kan jama'a sai da izinin Allah sai da Allah ya sanar da shi kuma haka ya gaya mana a cikin alkur'ani al-imam al-qurtubi ya ce ka koma talatin hud shida 36 zaka gani Allah madaukake ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'id bima kanu an yi wahayi ga annabi nuhu alaihi salam aka ce mar babu sauran wanda zai yi imani cikin jama'ar ka sai wanda ya riga ya yi imani kaga Allah ya gaya ma annabi nuhu Allah ya gaya ma annabi cewa babu wanda zai sake imani fala tabta ibni ma kana yaf'alun don haka kar kai takaicin abin da suke aikata sai Allah ya ce masa il fulka bi a'yunina wa wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun daga yau ka fara kera jirgin ruwa a bisa ga mu da wahayinmu mu za mu gaya maka yadda za ka kera wannan jirgi wani ke mamaki ya za a yi a samu jirgin da zai ɗauki duk halittun duniya ga amsa Allah maɗaukaki ya ce mene bi a na wa wahayina ba kiran ture ba ne Allah ya ce ma annabi da ka kera jirgi jirgin da za ka kera ba aikinka ba ne mu ne da luranmu yadda kake kerawa don haka plan din yana wurin Allah Allah shi ya tsara plan din jirgin wa wahayina kuma yana saukar da wahayi yanzu kai kaza kai kaza sai aka gama jirgi duk halittu aka sa kuma duk addini na kwarai a duniya ya tabbatar da wannan wanda hatta yahudanci sun yadda an taɓa samun annabi nuhu alaihi salam kiristoci sun yadda an taɓa samun annabi nuhu alaihi salam an yi ruwan tufa wannan gaskiya ne da wahayin Allah tabaraka wa ta'ala annabi nuhu ya kera wannan jirgi lokacin da Allah ya masa wannan wahayi babu sauran wanda zai yi imani shi ne ta annabi nuhu ya ce rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayya don haka in ka dawo ga ainihin addu'a ga azzalimi mafi alkhairi ita ce addu'ar manzon Allah wannan addu'a da muka karanta hadisin Jabir da hadisin Abu Hurairah wallahi al-imam bukhari a fakaice ya karantar da mu ilimi ne mai yawa idan ma za ka yi addu'a akan azalimi, to tsaya ga addu'ar manzon Allah Da in ka wuce akwai ƙa'ida. in ka wuce to za ka shiga wani haɗari haɗarin farko shine kana iya saba ma Allah wata ala. don Allah ya yi ƙa'ida ma addu'a din idan baka ji wannan ƙa'idar ba ka saba ma Allah kuma in baka bi wannan ka'idar ba kana iya zama azzalimi fiye da wanda ya maka zalunci Allahumma aslih li sam'i wa basri waj'alhum al-waritha minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu fa'ali wanda wannan shine mafi sauki gare ka kuma babban abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wani hadisi yace idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innahu ya ali fa innaha a'zamul mafashi wato duk wanda ya samu musiba a rayuwarsa annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallam duk wanda musiba ta same shi a rayuwarsa ya danganta musiban nan ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musiba mafi girma ita ce ta manzon Allah wannan wallahi wato wani taimako ne ga ga musulmi idan har musiba za ta same ka sai ka kwatanta shin manzon Allah ta same shi ko a'a musiba ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun cutar da manzon Allah cutar wannan na zahiri da na baɗi? misalai da yawa a tari amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi hakuri ya daure har ba duniya aka waye gari makiyansa a yau babu tari? babu sauransu babu tarihinsu babu su a doron ƙasa gaba ɗaya sai dai masoyan manzon Allah saboda duk makiyansa in dai balarabe ne a yau ba ka iya cewa ga ragowar tarihin su sun bace duk waɗanda suka kafirce mu manzon Allah a zamaninsa a yau babu sauran mai tarihi saboda haka a nan manzon Allah ya ce idan musiba ta same ka sai ka kwatanta da shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan musiba za ta iya samun manzon Allah kai kuma wa me zai hana ta same ka idan manzon Allah zai yi hakuri kai kuma fa idan manzon Allah zai irin wannan addu'a to kai kuma fa sannan za ka sani cewa ita duniya ba gata ba ce ga Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya rayu musiba ba ta same shi ba baya nuna cewa wato Allah madaukaki yana son shi ba wannan baya nuna soyayyar Allah gare shi ah, akwai misali da mun taba karantawa abin da ya faru ga Aisha Allah ya kara masa yarda tana ba da labari hadisin yana sunan abi dawud babun fi man da ala alaman balama akan wanda yayi addu'a kan zalimi aisha an mata fata fa ja'ala tad'u alayk aisha ta dinga addu'a Allah ya markaza barawun kenan a wata riwayar ma tana cewa kan min hafatul laha bargonta ne barawai ta ce mai yawa aisha ta wanke ta shanya barawai zo ta canya janye biyar ba fa ja'ala tadu ala man saraka Allah ya mabara wannan kaza Allah ya yi kaza sai manzo Allah yana ce mata la tusaddiqi anhu kada dai ki raba shi da laifin Maza Allah yana ga mata haka kada dai ki raba shi da laifin fa la tusaddiqi anhu ya'ni bi du'aiki alai hadisi yana sahihu targhib hadisi ya dubu 2468 kada ki rage mai laifi ta addu'an da kike masa la an kun isma saboda haka idan kana addu'a akan azzalimi kana rage mar abu biyu na daya kana rage mar hukuma ta duniya tsakanin ka da shi an gama na biyu kana rage mar hukuma ta kiyama saboda kai da ya cuta ka riga ka roƙi Allah don haka a kiyama baka da hisabi tsakanin shi babu hisabi eh, abinda ba haushi ke cewa sai dai ka yi Allah ya isa to Allah ya isa wannan hausa ce da ka faɗa da ta faɗa ba Allah dama can ya isa amma wato ma'ana shine ka bar ma Allah sai a kiyama za a karba ma ko shine ma'anar Allah ya isa eh, Aisha tana ta addu'a manzo Allah yace da'ihi tikali shi kada ki rage masallaci wannan yasa al-Imam Sana'ani cikin subulus salat a juzi na shida shafi na saba'in da ɗaya ya ce ha ba ya fito ala anna zalima yukhaffaf anhu bi du'a'il mazlumi alayhi idan mutum ya cuce ka sai kana ta addu'a a kan shi addu'arka tana rage mar laifinsa za ka ce a ta ina saboda za Allah zai saka ma idan Allah ya saka maka wani sakayya kuma kake nema a kiyama ka riga ka yi addu'a Allah ya saka ma a duniya to a kiyama babu sauran kuma wata sagiya da za ka samu wannan ya zo cikin aunul ma'abu mujalla na goma sha gari hudu da ashirin da bakwai يعني كأنه صلى الله عليه وسلم رآها وهي في الغبر فأشار إلى أن مقتضى الغبر تتميم العقوبة له إذا كن فساتا saboda an cuce ki to karshen ta zaki rage mar haƙƙi wa du'a alai yukaffifu al-uquba an addu'a da kike mar yana rage mar uquba wallahi ku zalika tarku du'a mafi dacewa ki shiru ki kyale addu'a saboda haka idan mutum ya ka kai shiru shirun nan da kai shine mafi dacewa maimakon sambatu da zaka yi dan duk sambatun da kake yana rage mar ukuba a wurin Allah tabaraka ta'ala don haka ya kamata mu sani ko da za mu yi addu'a ga wanda ya cuce mu to akwai ka'ida wajen addu'a din mafi dacewa shine mai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك